yau shekara dubu da dari hudu da da arba'in daidai da ashirin da hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasar na ashirin daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin babban malami a musulunci فضيلة الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي الله كقار سامر يوصى البركة إذن بكم أنت بجيا من فار حديث فرقو أفصلين قوما wanda malam ya kulla da yake tattauna mana akan matsa da kabari ke ma mutane bayan sa su a cikin an rufe ya matsi mamaci ya matsi shi matsa na fitar hankali jiya mun yi hadisin farko hadisin abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa da ya ce manzan allah ya ce wata rana saboda rasuwar sa'adu sai da mala'iku dubu saba'in suka sauko wannan doron ƙasa ba su taɓa taka wannan ƙasar ba kafin rasuwar sa'adu watan ɗan mu'az yana cikin manya-manyan bayan allah waliyai wanda rasuwar shi ta haifar da bayyana karamarsa shi ne mala'iku dubu saba'in suka sakko daga sama tun da allah ya yi su ba su taɓa taka wannan ƙasar ba kafin ranar kuma da suka sakko aka yi sahu don yi mai talla manzan tsira ya liman akan gawarsa sannan mala'ikun nan dubu saba'in na cikin sahu na yi ado ɗan mu'az talla wannan kaɗai yana nuna maka ɗaukakar daraja da matsayi da bayyana karamarsa tun kafin rasuwa da kuma bayan rasuwarsa lokacin da aka gama rufe shi da annaba aka rufe shi sai aka ji annabi ya yi tasbihi ya daga sautin sa kware wurin yin tasbihi ya ce da akwai wani mutum da in ya rasu aka rufe shi a kabari zai kubuta daga matsa irin matsewar da kabari ke wa bawa annabi ya ce da sa'adu ya kubuta daga wannan matsa kabarin ya mai wani irin mugun matsa dalilin tasbihi da na yi allah sai ya buɗa masa من جاء حديثا الإمام البزار ني الباني السلسلة الصحيحة يا تبتر دا إنجان سنوانا حديثا الله كشير يبدو أيو زام تاشي حديثي نبيو أولا وتنفصل حديثي نتمانين دا أولا للتافي مالا يتشي عن عائشة رضي الله عنها قالت an samo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda nana aisha ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzon Allah ya ce inna lil qabri daqqatan kabari na da wata irin matsa da yake mu wanda aka sa shi ciki aka rufe na ja da wani zai tsira aw salima adun minha ko kuma da wani zai kubuta daga wannan matsa da matsewar da kabari ke mabawa in an sa shi ciki an rufe lana ja minha sa'ad bin mu'az wallahi da sa'ad dan mu'az ya kubuta daga matsewar da kabari ke wa mamaci in an sa shi an rufe to tun daga tun da kaga sa'adu bai kubuta ba kawai ka shirya jama'a kun gane ku? ya ƙoƙari kai tattalin abin da zai sa matsar ta zo maka da sauƙi amma lallai kabari in an sa bawa ce ya matse shi Allah ka shiryar da mu wannan hadisi al-imam al-baghawi ya fitar da shi a hadisin aliyu dan ja'ad haka imam al-dahawi a al-mushkil al-athar ɗinsa ya fitar da shi albani a silsilarsa sahiha ya da hadisin ya tabbatar da ingancinsa a lamba hadisi na dubu da da shida casa'in biyar. Allahu Akbar jama'a kabari na matsa wanda aka sa a ciki aka rufe to me kabari na bayyana muku tun farkon fara karatun littafin kabari shine malamai suka ce inda rai ke samun kansa bayan ya rabu da gangar jikin bawa sawa'un ruwa mutum ya fada watan kifaye suka cinye shi inda ran ya samu kanshi nan ne dai kabari kuma wannan matsar sai ta same sa a daji ne da musa ko zaki ya kama shi ya cinye duk inda dai yake duk inda ran shi yake can ne kabarin nasa Allah kuma ka tsare mu Allah ka sauƙaƙa mana hadisi na uku a wannan fasali نتمانين دبيو a wannan littafi, أبي abi Ayubal-Ansari, الله Anhu, an samo daga abu ayuba allah ya ƙara masa yadda mun yi karatu kan tarihin abu ayuba zuwan annabi madina shi ya fara mai masauki tun a wannan lokaci gidan abu ayuba gidan bene ne ya nemi annabi ya hau sama su suna ƙasa annabi ya ce a'a saboda baƙi ma mu ma zauna a ƙasa kai ka koma sama kai da iyalin shi wannan abu ayuba ya ga rashin dacewar a ce mu muna sama annabi na ƙasa suka shirya dabara da iyalinsa suka suka turo tulu da ruwa e ta zubowa a ƙasa suka sakko kuma cikin dare suka nuna manzan Allah abinda muke gudu kenan ga yara da sauransu da Allah ka yi haƙuri manzan tsira ka koma sama ban mu a ƙasa suka kwashe kayan annabi suka maye sama so suka kwaso nasu suka dawo ƙasa abu ayuba ya ce sai yanzu hankali na ya kwanta ina za a fahimce ni annabi na ƙasa ne ina sama jama'a kun gane ku Allahu akbar abu ayuba ya ce an na sabiyan dufina wani yaro ne ɗan ƙarami ya rasu aka je aka rufe shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'ar manzan Allah ai manzan Allah ya fi mai unguwa ko ya fi hakimi ya fi mai martaba ya fi mai alfarma ya fi kansila ya fi ciyaman ya fi duk wani zaɓaɓɓe har shugaban ƙasa na ko ina ne ba haka ba ne rasu amma yaro ne ya rasu karami da annabi aka je aka rufe shi a makabarta a kabari da annabi aka je an gama rufe shi tare da manzan Allah shi wannan ɗan ƙaramin yara an gane ko to sai manzan Allah ya ce shi ne fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta annabi ya buɗe baki bayan gama rufe yaron ya ce لو أفلت احد من ضمه القبر لا أفلت هذا الصبي da wani zai kubuta daga matsar da kabari ke wa bawa to da wannan yaron ya kubuta wallahi daga matsar kabari amma har irin yaran nan in an sa su a kabari dan su gane me kabari sai ya musu wannan matsar sai dai mumini matsar ta kan zo mai da sauki Allah ka sa ta zo mana da sauki to kaga a yau sai ga wai masu sarauta ba ma yaro ba a babba ma in ya rasu sun fi karfin aje makabarta da su a rike shi kun gane irin wannan sai wasu manyan malamai suka ɗauki wannan ɗabi'a wani malamin ma shi zai yi sallar gawar amma da ya gama kawai sai wuce gida ba ba za a je makabarta da shi ba asali ba laifi ba ne in yana da uzuri da ma kun gani amma ya sani in fa haka ne kawai zai zuwa mutane fa za su ɗau wannan a tasa sai ya zama rako da ake wa gawa a sunna ana rasa adadin da ya kamata a ce sun yi rakon kuma ga lada da ake samu mai girma na rakon a wurin Allah Allah ka shiryar da mu dole ne mai martaba ko mai alfarma ko shugaban ƙasa ko gwamna ya fahimci shi musulmi ne kuma duk matsayin da ya sama a duniya ya san dai na manzan Allah ya fi nashi a duniyar ma a duniyar ma jama'a kun gane matsayin manzan Allah ya fi naka a duniyar ma saboda ka, a buga zaɓe tsakaninka da manzan Allah ka gani yanda zai yi sama-sama da kai buga da ƙasa ba ma haɗi an gane ko? amma ku ba annabi ke zuwa makabarta saboda rasuwar yaro a rufe shi ma tare da yara har kuma ya gama yawa mutane nasiha da akwai wani wanda zai kubuta daga matsar da kabari ke bawa da wannan yaron ya kubuta amma har yara kabari kan matse su jama'a kun gane ku don mutum ya san ita wannan rayuwar ta uku ta tsakiya a rayuwa da Allah ya tsara wa bawayi guda biyar daga nan ne ake gane tun matsala habba iyaka jama'a kun gane ko Allah ku akbar wannan hadisin al'imamul ɗabarani ne Alkabir alkabir ɗinsa yana nan a silsila sahiha lamba hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da hudu an gane wa'an wani lahul albani babu zammatul kabari la yanzu minha hatta subyan albani sai da ya kulla gaba babi wanda ya ce babin da ke magana akan matsar da kabari ke wa bawa matsar da kabari ke yi la yanzu minha hatta subyan ba mai kubuta ko ya tsirar ga matsar kabari har yara ƙanana har 'yan ƙananan yara jama'a kun gane to wani shiri ka yi an gane game da wannan matsar in zai matse ka ya zo da sauƙi allah ka shiryar da mu wannan ne hadisin ƙarshe da ya kawo a wannan fasali watan na goma a yau za mu tashi alfaslul hadi ashar fasali na goma sha ɗaya al'amwatu ya tasa na fi ma bai nahu ma matattu waɗanda suka rasu aka rufe su a makabarta a tsarin Allah yana haɗa rayukan waɗanda aka rufe a makabarta Allah na haɗa rayukansu a wuri ɗaya kuma idan an haɗa rayukansu wuri ɗaya wanda duk ka sani a rayuwar duniya da ka gan shi kuma za ka gane shi zai gane ka har ma za ku rika tattaunawa kuna fira kuna tambayar tsakanin junanku jama'a kun gane ka karanta kitabun ruh na ibn al-qayyim an gane ko duk wanda ya rasu ana kai shi aka rufe aka yi sama da ran shi Allah ya sa aka dawo da ran aka mayar gangar jiki aka yi tambayoyi aka gama sai Allah ya ɗauran ya hada da sauran rayukan da suka riga shi rasuwa aka sa su a wannan makabartar yana zuwa za su fara mai tambayoyi na abin da ya baro bayan rasuwarsa na abin da suka baro bayan rasuwarsu da daɗewa me da me ya sani Allah za ku yi zai tambayi 'ya'yansa ma kun gane ku za mu ji al'amwatu ko kuma za mu ji shu'urul amwat bi hali ahalil amwat ne shu'urul amwat bi hali ahalil ahya' banda ma tambaya yanzu da za a da wanda ya rasu zai tambayi wani da ya zo daga baya wurin rasuwa yaya ‘ya'yana suwa ne yaya ‘ya'yana suwanci yaya matata wani hali bayan rasuwa ta suka shiga ya kabaro su kai da karasu yanzu to idan duk wanda ya zo ya mai tambaya ko kuma da ya tambaye shi yana ganin bari in tambaye shi ya san baka san su ba to ba zai ma yi tambayar ba to amma duk wanda ya rasu zai rika ji a jikin ransa zai rika filin a ran shi game da halin 'ya'yan shi da suke ciki da matan shi 'ya'yan shi maza da mata wallahi jama'ar musulmi duk za ku ji zai rika ji kuma filin da yake yi a ransa ubangiji na sa ya filin ɗin hakika ne ba wai yanzu irika jin ɗana ya lalace alhamin bai lalace ba ba irika jin ɗana ya shiryu bayan bai shiryu ba a'a mutum na filin a ransa cewa ɗan shi ya lalace in ya lalace zai rika ji ai barowar shi rayuwar duniya ‘ya'yan shi da lalatattu ne alhamdulillah zai rika jin yanzu sun kintsu sun zama mutanen kirki idan ya filin ‘ya'yan nan nashi da ya baro sun lalace ‘yarsa da ya baro budurwa har yau ba ce aure ba kuma kafin ya so a ce ta yi aure ‘yarsa da ya bari bazawara ya so a ce ta yi aure ba ce auren ba jama'a kun gani ba wanda ya rasu aka kawo shi da ya san ‘ya'yan shi bare ya tambaya ji sun yi aure ko ba su yi ba to idan yi wannan filin ɗin cewa ɗan shi fa yana nan yanzu ya lalace kuma hakikalin ɗin to sai ran nashi ya ɓaci sai ta bakin ciki ta damuwa wiwi da yaro ke sha ɗan ubansa ya mutu sai uban ya rika filin cewa yanzu ɗan na nan na shan wiwi ya ƙi ya dena idan yana yawon bin maza zinace-zinace haka ubanta ya zai rika filin a ransa kana nan tana iskanci kuma duk sanda ya filin din ran nashi sai ya damu sai ya bakin ciki sai ya shiga damuwa sai ran ya baci babanka ya rasu da dadewa kana nan kana bata mai rai mahaifinki ya rasu da dadewa kina nan kina bata mai rai mahaifiyarka ko mahaifiyarka ta rasu kana nan kana bata mata rai a can lahira jama'a kun gane ku to shi shine al'amwatu ya tasa'aluna fi ma bainahum Allahu akbar Allahu akbar ku bari ku ji waɗannan hadisan suna da ta da hankali hadisin farko a wannan fasali na 83 a wannan littafi an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala jama'a manzon Allah ya ce idza hudira idan mutuwa ta zo wa mumini aka halarto wa mumini da mutuwa atathu mala'ikatun rahma bi hariratin bayda mala'ikun rahama ce su zo wurin nasa da tufafin alhariri fari ƙal. yan mumini ne don mutuwa ta halarto masa aka halarto mai da yanzu nan zai mutu to gayyan mala'iku na rahama sai su zo nan wurin da wani tufafi na alhariri na aljanna fariƙal faya ƙolo na sai su ce maran ukhriji radiyatan fita daga wannan gangar jikin kina yardar da mardiyan anki a bar yadda ke a bai yadda ce a kanki a wurin Allah ila rauhin lahi fita zuwa ga wurin hutawa na Allah an gane ko waraihan zuwa ga kyakkyawan abin da za ki ci a wurin Allah fita daga wannan jiki ki koma can shi ne farauhun waraihan wa jannatu na'im jama'a kun gane shi ne falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzuruna falaula in kuntum ghayru madinin ترجعونها إن كنتم صادقين كتلا مر هاردي إن الله يتشي فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم wa tasliyatu jahim an gane ko hada zuwa karshe rauhun shine wani wurin hutawa na ubangiji da ya tsara marayuka. raihan kuma shine wani kyakkyawan abinci da Allah ya shirya da a wurin za su rika ci wa rabbin fita zuwa ga wurin wani irin ubangiji ghaira gadban ubangijin da ba mai fushi bane da ke ke wannan rai fatakhruju sai ta fita daga wannan gangan jiki ka afiya bi rihil kamar mafi kanshin ƙanshi mafi dadin kanshi na almisk hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dan Allahu akbar hatta ya'tuna bihi babas sama'i waɗannan mala'iku sai sun kai ga wannan ran da suka karɓa sai wannan su miƙa ma wannan wannan su miƙa ma wannan har sai sun je da ran ƙofar sama ta farko baya ƙolo na gayyan mala'ikun da ke kula ma Allah da saman farko sai su ce ma a tsaye ba hadihin rih Allah ce ja atkun min al'ardi wannan wane mafi daɗin ƙanshi ne mafi daɗi ne na wannan irin ƙanshi da ya zo muku daga doron ƙasa wannan waye wane rai ne ke kanshi haka fayatu tuna bihi arwahal mu'minin sai su tafi da wannan ran zuwa ra'in da rayukan mu'mini Allah ke tara su falahum ashaddu farhan bihi su rayukan mu'mini in an zo da ran nashi su din nan su suka fi kowa tsananin farin ciki da jin daɗin haɗuwa da ɗan uwansu mumini gashi shi ma ya taho cikinsu Allahu akbar sai ya ce ko min ahadikum bi ghaibi fiye da ɗayanku irin farin cikin da zai nuna wanda ya daɗe bi nan ya kuma dawo ya kadumu alai jama'ar musulmi matakka ce ta tafi aikin hajji sai da ce kwana hamsin da takwas kana nan kana kwana haƙuri kawai sai aka ce jirgin su ya sauka irin yadda za ka yi farin ciki na ta dawo to wannan ran naka idan aka kai shi cikin rayukan muminai 'yan uwanka da suka riga karsuwa sai sai rika farin ciki suna jin daɗin zuwanka fiye da irin farin cikin da kake nunawa idan wani benan na kusa da kai yi tafiya ka kagare ya dawo kuma ya dawo ga shi ya gabato wurinka za su yi farin ciki da zuwa ranka 'yan uwanka mummine an gane ko allahu akbar to fayas alunan nan take sai su fara mai tambaya ma za ala fulani wane da kabaro a duniya wani hali kuma yake ciki yanzu an gane ko ma za fa'ala fulani wana ma da kabaro a duniya yanzu shi wani hali rayuwar tashi take ciki jama'a kun gani haka za su zo shi ta mai tambaya suna farin ciki ya zo za su samu labarin 'ya'ya da 'yan uwa da dangi da abokan arziki da suka baro a duniya za shi ta mai tambaya wani to yanzu wani hali yake ciki kuma wani fa shi kuma wani hali yake ciki wancan fa mata ta fa ya aurewa ta aura jama'ar musulmi kun gane ko faya na a cikinsu sai wasu buɗe baki ce da ohaba daga zuwa ku ɗan bashi mana fa innahu na fi ghammin duniya yaushe ya gama baro bakin ciki da damuwar rayuwar duniya ku bari ya ɗan huta mana kawai daga zuwa ko huta da yi ba jama'a kun gane ko ka kala idan ya buɗe baki ya ce musu amma a taku wane kai da kake tambaya na ya farga ni mutuwa kuma nan aka kawo gawo shi makabartar nan yanzu bai zo muku ba ba ku gan shi ba nan fa aka kawo shi amma a taku kalu sai ce zuhiba bihi ila ummihi alhawiya tun da kaga baya cikinmu to an tafi da shi wurin uwar da za ta renan ma'alla shi uwarsa ta haƙiƙa ita ce wutar hawuya. an yi can da shi ishara ne akan shi ɗan wuta ne shi sa Allah bai bari aka haɗa ran shi da namu ba ai ga yannan da ka gani duk ta muminai shi zuhuda bihi ila ummihi ai an tafi da shi wurin uwarsa hawuya. fama adara kama hiya narun hamiya da ma kun gani wallahi wanda ya rasu aka kai shi idan wani ya zo suka tambaye shi yayawa ne kuma ya riga ya mutu ba kuma ta aka kai shi to kawai ishara ne dan mutane a riga an yi can da shi da haka Allah ba zai bari a haɗarin shi da nasu ba ai bi wanda ka gani cikin waɗannan rayuka muni ne ma mutum ya mutu an kai shi makabarta an rufe ba mu dan wuta ne Allah bai bari a haɗarar shi da nasu so kuma akwai inda Allah ke tara san jama'a kun gane ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa innal kafira shi ko kahuri arni mashiriki idza tudira idan wata mutuwa ta halarto masa aka halarto mai da mutuwa a tattu mala'ikatul azab mala'ikun azaba ce su zo kan shi inda zai rasu bi mishin man karanta wannan da buhu na algarara mai karar a cikinsa an gane ko baya kolo na sai su ce maran shi ukhriji sakhitatan ki fita ko aka ne ai fita daga wannan gaggajiki kina a bayyan fushi da ke maskutan alaiki kuma abin ana Allah yana fushi a kanki ila azabillahi fita daga wannan jiki ki koma cikin azabar Allah fatakhruju sai ran ta fita daga wannan jikin ka an antan shi jifatin kamar mafi tsoyin warin wani mushi an gane hatta ya tuna bihi babal ardi sai sun zo kofar ƙasa da shi baya na sai mala'ikun da ke wa Allah gadin kofar ƙasa su ce ma an ta da hadihin me ya kai warin me ya kai ɗoyin wannan wari da muke ji an gane ko sai a ce ran wane ne ɗan wane hatta ya tuna bihi arwahal kuffari sai sun wuce da shi sun tafi da shi sun hada ran nashi da sauran rayukan kafirai da suka riga shi rasuwa sai a haɗe suri guda Allah ka tsare mu Allahu akbar wannan karatu akwai sa tashi akwai sa natsuwa dole ka natsu jama'a kun gani wannan hadisin ibn maja ya shidda shi a mujalladi na biyu shafi na ɗari dubu da ɗari a ko eh, mujalladi na biyu a shafi a lamba hadisi ne wannan na dubu da ɗari hudu da ashirin da uku a haka a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari biyu watan da sittin da biyu al'imamu ahmad a musnadinsa ya fi da shi a mujalladin farko shafi a eh, mujalladi na uku shafi na 364 ko lamba hadisi na 8754 alimamun na sa'i ma ya fidda shi haka ibn hibban shi ma ya fidda shi a lamba hadisi na 733 alimamun baya bayhaqi a kitabu shaf mujalladi na shida shafi na 343 lamba hadisi na 442 shi ma ya fidda shi haka alimamun hakim alimam hakim ya ce sahihul isnad wani hadisin yana da ingantaccen isnadi wa wafaka zahabiyu al'imamu zahabi ya yi muwafaka da shi akan tabbacin ingancin wannan hadisin a shekul albani a silsilarsa sahiha a lamba hadisi na 309 ya ce wa huwa kama ƙalu cewa sahihi ne haka abin yake kamar yadda suka faɗa Allahu akbar ta jama'a dai hadisin farko kowa kuma sai yi tunani hadisi na biyu a wannan fasali hadisi na tamanin da hudu kuma a wannan littafi an abi hurairata radiyallahu anhu ko ahtibuhu rafa'ahu mai ruwaya da ya samo daga abu huraira sai ce ina zaton ina tsammanin ya ce annabi ya ce shi ne rafa a hudin ya rafa abin ya jingina ma annabi na fi kyauta zaton maganan nan ya ce annabi ne ya faɗa kun gane ku mai ke nan to maganar ta tabbata annabi ne ya fade ta jama'a kun gane idan ka ji an ce huwa na wara fa'a to ya ce maka annabi ya faɗa وما أدبته إلى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع تأتيت وما أدبته إلى الأصحاب من قول وفعل وهو موقوف زك ذاك دير فآس الشيسا يتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من ذنب الله ياتي إن جاء أبو هريرة إن المؤمن ينزل به الموت mumini lokacin da mutuwa ke sakko masa wayo ayinu mayo ayinu ya ga abin da ya gani na falala da rahama da jin kai da tausayi da abubuwan ciye-ciye da shaye-shaye masu daɗi idan ya ga abin da ya gani fa wadda laukar jad ai nafsu yani nafsu da ya ga irin shirin da Allah ya mai sai fata ya yi gurin damarin nashi ma zai fita tun kamun lokacin fa sai ya yi gurin damarin ne ma zai fita jama'a kun gane kaga mumini kenan wallahu ya yuhibbu liqa'ahu kuma dama Allah shi ma ya kagar sahabu Allah yana so sahabu shi ya kagare ba duniyar ma kuma lokaci bai gama cika ba shi kuma Allah yana son dama su haɗu saboda ya gasa kai ya ayyukan da ya mun jama'a kun gane Allah akbar wa innal mu'mina shi mumin yus'adu bi ruhihi ila sama ana daga ran shi ai sama da shi can fatiyahu arwahul mu'minin rayukan mu'mine sai su tarbe shi sai su zo gunsa fayastakhbirunahu an ma'arifihim min ahli al-ardi sai su rika neman labari daga wurin shi kan waɗanda suka sani da suka baro su suke rayuwa a duniya idan ya zo mumini rayukan ƴan uwan shi mu ne sai su zo sai su rika neman labari a wurinsa game da abubuwan da su sun san abubuwan bayan rasuwarsu yaya waɗannan abubuwan wani hali suke ciki idan liman ne sai ya tambaye yanzu waye aka naɗa idan ladan ne zai ce waye ladan yanzu suwa ke sallah a masallacin ya ƙungiyar tamu ya makarantar ya masallacin ya da'awar tamu wani hali take ciki za shi ta tambaye shi jama'a kun gani ya dan uwawa na yar uwa ta wanci yaya kwamiti ya yan kwamiti jama'a kun gani wallahi ka za su zo ta mai tambayoyi Allahu akbar kai wannan rayuwa duk abin da za a gaya mai in na rashin daɗi ne rashin sai ya ɓaci sai ya shiga damuwa sai ya ta bakin ciki idan ku abin da ya ji na alheri ne kuma ba kariya abin da shi ne shi za a gaya mai ai da mutum ya mutu dama cewa ake ya riga mu gidan ƙarya ko gaskiya kun gani ɗaka duk abin da ya tambaye ka sai ka gaya mai shi sa kake ganin idan aka ban ma amana kafi kowa taka tsantsan da ita saboda in ka ci amanar iffa wanda ya mutu aka zo shi wanda ya bar amana sai ya tambaya yaya amanar da na bari Dillahi lalila ilaha illahuwa sai kuma an gaya mai kaci amana kuma sai shi ya ɓaci ya shiga damuwa sai ya ta ciki jama'a kun gani Allah haɓar fa'iza kala idan ya ce musu taraktu fulanan fi duniya a wani aina baro shi a duniya shi bai rasu ba wani wani da kake tambaya ta yana can a duniya ana dubga da shi ya Allah kwar ce to ya harkokin shi yanzu shi na a yanzu ya zama abin tausayi ya fada so kawai ma ya fada ba kwata kun gane A yanzu arziki ya kari to yanzu su waye masu arzikin garin ya ce kasan dan wani kasan wani e. Eh, su ne yanzu suke damawa a garin su ake labarin su ne masu arziki to amma suna taimakon al'umma ko don ba arzikin ban an fada a ji kana taimako ko ba ka yi ka labar. wani ba haka zai tambayi gidan shi a ce ya watsi wani ya tambayi ɗaliban shi a ce sun watsi da a wakafa sun watsa ma ita kuma wallahi duk abin da aka gaya mai mara daɗi sai ya ji ran shi ya ɓaci zai shiga damuwa zai tabakin ciki Allahu Akbar ka Allah fa idza qala taraktu fulanan fi dunya a'adabuhum zalik sai wannan abun ya ba su mamaki saboda kun san kuwa unguwan nan akwai wasu da ta guda biyu sun rasu ɗaya wurin shekara ta ɗari da sha biyar zuwa da ashirin ɗaya ko ta kai wurin shekara ɗari da talatin ba, kwanan nan suka rasu to yanzu akwai wanda ya rasu tun shekara hamsin da ta wuce kuma tun lokacin tsofaffi ne kun gane idan suka ce a ya hajji yawanci sai ce ai baro ta tana can a duniya sai ce ikon Allah ce ta mamaki za a yanzu ba ta mutu ba tana na ana buga da ita a rayuwa ka za a kowanda sai ga yana nan dai ta ciwon yana nan kwanci amma shi ya daɗe bai mutu ba sai ga masu lafiya na ta mutuwa suna tafiya kuma idan sun mutu ba suka je ce waɗanda suka gara suwa su tambi to wayawa wani shi sai ce yana na a duniya haɗin ana ta buga da shi ka Allahu akbar to kage yanzu wannan hankalin su je kwanta amma da da suka ce ina wani hajiya wanci ko alijiwa ne ya ce a ah, ba a zo da ran shi nan cikin kuma su ce a ah. to haiku ya riga na mutuwa sai ce kan zohiba bihi ilahu ummi hilhawiya tun da koko ga haka to an tafi da shi wurin wuta hawiya ashe gara ma an tambaya ya kashe a cik an baro ka ko ba haka ba wa Allah ya taimake ka ɗan gyaggyara 'yan abubuwa to kuma shi ne matsalar ba wata hanya kuma na ka ji labari ai shi sa an kana karatun littafin nan kai kaɗai cikin dare a ɗaki kafin tsuwa Ya ka yi ta tunani ka ci kai wallah akwai matsala Allah ya kyauta kai isa in kana karatun shi ko da jama'a ne akwai abubuwan da ana karanta kowa sai ka yayi tsuru ya shuru so da ya san to yadda wannan matsalar tura take ba ba ta da wani matsala tun da za ka ji kai dai kawai ima zuwan shiri shirin kuma da ya kamata waye za kala idan ya ce musu a wani kuma kuke tambaya ta yanzu wani sai ce ha'in na fulanan kadamata inda wani ne a yarganar suwa tuntun. ƙalo sai ci a a a a a to ma ji a bihi ilaina ba a koro da rai shi nan wurinmu ishara an wuce da shi wuta kenan amma da suka tambaye shi wani sai ce ina fulan ƙantarar tuhufin duniya aina baro shi yana tana buga da shi a rayuwar duniya amma wannan sai ce wane wane dai eh ai shi a riga ya mutu ka ce to ba a zo da shi cikin bukukuwa to duk wanda ko ba a je ran shi ba a je da ran shi cikin mu'minai ba kai ko kasan cikin suwa aka je da ran nashi to Allahu akbar wa innal mu'mina shi wanda mumini ne bayan rasuwa yujlasu fi kabari ana ta da shi a zaunar da shi a cikin kabarin kaga aikin imani kwa ina za a ta da shi a zaunar da shi wallahi an zaunar da kai sai kai ba muminin bane amma wa innal mu'mina wa innal mu'mina yutlasu fi kabari mumini ana tada shi a zaunar da shi a kabarinsa kun gani zai buge da ice ta yaji zaman wallahi ya zauna fayus anuman rabbuhu sai a ce waye ubangijin shi faya ya qulu rabbi allah sai ce ai ubangiji na ni ne allah tambayar ai ba matsala fa ya na biyu ka sai ya ce to ai annabinka da allah ya aiko maka kai faya ya na biyu muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce annabi na shi ne annabi muhammad kira da amincin Allah su tabbata akan annabi Muhammad kaga ha a kabari sai ya ce sallallahu alaihi wasallam Ko ko gane a kabari ma mumini bai iya faɗin sunan annabi sai ya hada da salati ana sai ga ana faɗin sunan annabi baka mai salati jama'a kun gane kala ko annabi ya ce sai su ƙara cewa fama dinuka to me addinin da kaiwa Allah duk abin da ka faɗi ka duk abin da ka faɗa billahi azim ka shiga uku kalala kai ka shiga tara ka ɓalɓalci madinuka kai ka ciyayi kanka abu ɗaya za ka faɗi ka kubuta shi ne mai diniyar islam diniyar al-islam shi kaɗai za ka faɗi ka kubuta duk abinda ka faɗa ka kaɗi ko ka kama wata maza ba ka cewa ni ba maliki ne ba maliki ko ni ba shafi'e ne ba shafi'e kai bare ka ce ni dan dariƙa ne na yi dariƙa ka za nake na rantse da allah ka kaɗi abinda kare za ka faɗi ka kubuta diniyar islam ma dinuka diniyar islam saboda allah ya ce a ƙur'ani ya ce inna dina inda lahil inna dina inda Allahil Islam wa manyan yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al da ma kun gane ko di ba ka ga annabin Allah rasuwa zai annabi Yusuf cewa ya rabbi qad ne min al-mulk wa allah min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta wali fi dunya wal-akhirah tawaffani malikan ko shafi'an ko hanafiyan ko ina tawaffani wa alhaƙire bi salihai ka karɓi na ina musulmi ya ayyuhan lazina amanu taqulla haqqa tuqatihi Walata mutun na illa wa antum muslimun ana yasa Allah ya ce am shuhada idh hadara yaqub al-maut iz qala li banihim hatabuduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wa nahnu lahu wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala illa duk abinda ka faɗa ba musulunci ba ka ko kaɗe a wannan ramin mumini zai ce addini na musulunci fayuktahu lahu babun fi kabari sai a buɗe mai wata ƙofa tun daga kabarin shi har zuwa aljanna annabi ya ce da iskarta da ƙanshinta sai rika shigo mai da ma kun gani baya ƙolo auyo ƙalo sai ya ce ko kuma sai a ce onzor ila majalisika di ba ka gada inda Allah ya shirya ma wurin zama kaga da can sai ga fa an buɗo ta jahannama tayo tumbe sun mayural ko aka ne sun mayural kabara a ƙundur ila majaliska duba can inda za ka zauna sai a nuna mai kabari faka annama kanan raƙada sai ya ga kamar kawai ya kwanta bacci yake bai za ka na aduwan lillahi idan ko maƙiyin Allah ne nazala bihi al-maut mutuwa ta sauko gare sa wayana ayana ma ayana yaga abin da zai gani na tada hankali da bala'i da masifa fa innahu la yuhibbu an takhruja ruhuhu abadan a lokacin ba zai so a ce ran shi ya fita a jikinsa ba har abadan abudina saboda ya ga abin da ya gani wallahu yabdilu liqa'ahu dama kuma Allah ba so yake haɗu ba Allah ma bai san haɗuwa da shi ta mai amfani haɗuwa da kai da ma kun gani maƙin Allah faiza jalasa fi kabri kaga ba nan ba a ce ujlisa fi kabri ba idan bala'i ya bala'i bala'in ya sa da kanshi ya tashi ya zauna a cikin kabarinsa au ujlisa wata ruwa annabi ya yace ko kuma a tare shi a zaunar da shi fa yuqal law sai ya ce masa man rabbuka waye ubangijinka kai fa yaqulu la adani wata ruwa zai rika ihu wayo wayo ni san waye ubangijin nawa ba fayuqalu sai a ce masa ladaraita kai yanzu din rayuwar da kai da hankalinka baka san waye ubangijinka ba ko baka rika zuwa makaranta ka ji karatu ka san waye ubangijinka ba fayuftahu lahu babu min jahannam sai a buɗo mai wata ƙofa tun daga wutar jahannama da zafinta da hucinta ya rika zuwa masa yana samun shi a cikin rami kwanci a kabari sun mayar da rabu darbatan sai a mai wani dan banzan duka duka na hakika wani irin mugu duka za a mai guda daya tosmi'u kulla da batin wannan dukan sai ya jiyar da duk wata halitta an gane ko sai dai banda dan adam da aljani so mai yuqalahu nam kama ya namul manhusu an gane ko to almanhus shine wanda ke kwantawa cikin macizai da kunami macizai na tsara kunami na harbi ga yamin ya baccin zai yi jama'a kun gane sai ya kwanta ya bacci ya kwanta ne sun mai namu sai a ce masa kwanta kama ya namul manhush kamar yanda wanda kunami da macizai suke sara suna harbi da ya kwanta cikinsu faƙultu li abi huraira sai na ce ma malaminmu abu huraira in ji mai ruwa malman hush kala sai ce allazi yanhashu dawabu wal hayyan an gane ko wanda dabbobi ke tsara da macizai da kunami suna harbi suna tsara sun mai zayyaku alaihi kabaru sai kuma kuntata a matse mai kabarin shi karku manta mun karanto macizan da za a zuba a ramin gurub-gurub ne na macizai guda nawa casa'in da tara kowane gurub ɗaya na macizai guda nawa casa'in ko aka abin yake a yi gurin ne na macizai guda casa'in kowane gurin daya tarin macizai ne casa'in da tara a ciki kuma kowane maciji ɗaya kai bakwai kuma da kowane kai yana sararsa yana kartarsa da wani haƙori aka za shi ta mai ilayo mutanaki a zuwa ran tashin iyama banda kunami nan kawai gurin macizai ne casa'in so casa'in da tara kowane ɗaya kuma kai bakwai man karanta annabi ya faɗa kuma hadisin ya inganta ma kana hadisin yuftara ba zuƙi ta mallabaci dubu arba'in da takwas dubu sittin dai da wani abu dubu sittin da biyu da ɗari uku da goma to mu ko ɗaya ma Allah ka tsare mu aduwan lai Kafin kafiri dama ai shi ne makiyin Allah iya eh. kafiri wannan hadisi Al'imamul imam ya fitar da shi kamar yadda ya zo a silsila ta albani sahiha hadisi na 2628 hadisi na uku a wannan fasali na 85 a wannan littafi an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala abu abi yace annabi ya ce idza qubidat nafsul abdi idan aka karbe ran bawa talaqahu ahlur rahma min ibadillah watan waɗanda Allah yi wa rahama cikin bayan shi sai su tarbe shi kama yalƙaunar bashira fid dunya kamar yadda ake tarbar wanda ya zo da albishin a duniya mutum ne aka yi maka waya ga wani na an turo da kujerar aikin maka kun gane ku sai ka fito kofar gida ka tsaya kana ta dube idan ka hango shi irin yadda za ka tarbe shi to haka waɗanda Allah ya shirya musu rahama bayan mutuwa suke tarbar wanda ya rasu mumini yanzu an gane fa yaqbiluna alaihi sai su tukkare shi su fuskance shi aluhu don su mai tambayoyi na halin rayuwar da ya buru ta duniya yanzu ya abin yake ciki makaranta tana gudana ko masallaci kun gane ko shago da na bari gado da aka raba wake gudanar da shi baya ƙuna ba a zo sai waɗannan su ce ma waɗannan cikin rayukan waɗanda Allah ke rahama an biru a da Allah ku saurara mai mana hatta ya sariha ya ɗan huta kai wannan tambayoyi na kabari matsar kabari kuma daga kawai ku ce za ku dame shi ku bari ya huta fa'in na huka fi karbe yana fa cikin baƙin ciki da damuwa na barin duniya karɓar rai tashin hankalin tambayoyi matsar kabari da ya riga fitar ga wannan bakin ciki da ya dan shiga ba da damuwa fa ya qabiluna alaihi to idan ya dan huta sai su ƙara fuskantar sa fa hu sai su kama mai tambaya ma fa'ala fulano wani dan uwa da kabaro wani hali yake ciki yanzu ma fa'ala fulana wance ƴata ko jikata ko yarinya kaza da ke unguwa wani hali yanzu take ciki takin tsuko tana nan a yar iskarta hal ta zawajat ta kama kai ta yi aure ko ya abin yake Allahu akbar ta buru ya ki aure wallahi sai ka tambaya na ka ce ba ta aure ba kana nan cikin damuwa hal ta zawajat fa idza salu an rajuli idan suka tambayi wannan game da wani mutum da shi ya sani sun san shi su sun tambaye shi kan wanda suka sani kuma sun san shi wannan ya san wannan mutumin idan suka tambaye shi kadima ta ku. wanda ya rasu kafin shi wanda ya zo yanzu ya rasu kun ko gane magana wannan yanzu da suke wa tambaya kafin ya rasu shi wancan ya riga ya rasu kala lahum sai ya ce innahu qad halaka tun yaushe ai ya mutu shi ai cincin ya mutu ai riga ya mutu shi tuni fa yaquluna sai ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaji fa bayan mutuwa ba rayuka ke faɗin haka sai su ce zuhiba bihi ila ummihi al-awiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an tafi da shi wurin uwarsa hau jama'a kun gani irin waɗannan waɗanda ke munafintan musulmi ne waɗanda duk aiki ba za su sa ikhlasi a aiki ba kun ji ɗaya billahi lazi ilaha illa kuwa ba za su tsaya su aiki irin yadda annabi ya karantar ai ba da haka duka ayyukansu Allah bai karba ba dama in zai yi ba dan Allah yake ba kuma wani zai yi dan Allah amma ya biyan da sunna ta zo da ayi ba zai yi ba to da haka ba a karba yake shi ba imani kuma ya lalace ya kuma mutu a haka mu nan muna nan muna ganin ai mutumin arziki ne da shi ake sallah Allah ka tsare Allah ka kiyaye ba tashin hankali kamar wannan gabar saboda duka waɗanda suka riga rasuwa dukansu yana nuna suna mai kyakkyawan zato sai suka ji kuma ya mutu tuntuni ko ba a zo da ran shi cikinsu ba shi sa su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kada zuhiba bihi ila ummi hawiya tun da kaga haka to an tafi da ran shi wurin a hawiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa bi'isatil um wa bi'isatil da ko hauya a ce ita ce uwar Allah zai danka mai tir a ce ita za ta ci gaba da rainansa kai kala annabi ya ce bayo radu alaihim a'maluhum sai Allah ya bujiro ma su rayukan da aka karɓa yanzu ayyukansu sai su rika ganin ayyukansu fa'iza ra'au hasanan idan aka bujuro musu aka nuna musu aka yi musu majikin wani aikin alherinsu farihu sai su kama murna su tabarin ciki su ta jin daɗi wa tabsharu sai su bisharantu su rika muku neman kuma nuna ma ɗan uwa ji baka gani ji aikin da nema Allah wa kalu su ce su mala'iku kenan hadhihi ni'matuka ala abdika wannan ya ni'imar ka ce Allah da kai wa bawanka fatima Allah ka ƙara cika mai ni'imar akan wanda kai masa wa in ra'au su'an idan aka yi majiki aka bujuro sai aka ɗago wani mugun aiki wani aiki mara kyau wanda kai a sanda kake da rai halu sai ce ma raji bi abdika su mamata kenan Allah ya ba can dai da bawanka kuma da shi can kare motsu ma masifar mu ma ta dan taba mu wannan hadisin na ibn mubarak ne karar kitabu zuhudi ɗinsa na zo da shi nan a karatun shama'il na nuna yana da kyau kitabu zuhudi na abdullahi dan mubarak wallahi kai kokari ka tsaye shi yana cire tunanin ka gaba ɗaya game da wannan duniya sai abinda za ka nema don ya taimaka maka bin Allah kun gane ko dama ba wani abu ne zuhudu ko shi abdullahi dan mubarak din yace watsi da duk abin da zai ja maka matsala a lahira duk abin da zai haifar ma da matsala a lahira watsar da shi ne ko mata ce kaga wannan atake taken za ta ja maka matsala a lahira wallahi sake ta wallahi tallahi ka sake ta in dai ka fahimci wannan za ta ja ma matsala a lahira gara duk macen da ta fahimci wannan zai ja matsala a lahira duk bala'i da masifa yi kokari kuramu gara a rabu da je lahira ya ja miki matsala gara a rabu da je lahira ta ja ma matsala ko sana'a ce kaga wannan sana'ar take-taken in ka biye mata za ta ja ma matsala da mahalici wallahi fita harkarta duk garin da ka dira, yau ka fara zuwa gari sai ka fara fahimtar kai garin nan fa'in na ci gaba da zama cikin shi zai ja an fara zinace-zinace wallahi maza ka bangaren kuma har abadan abudina in sai ka je nan za ka samu arzikin duniya haƙura jama'a kun gane to Allah ka tsare mu wani hadisi abdullahi Ɗan mubarak ya fitar da shi a kitabun zuhudi imam ahmad dan hanbali ma yana kitabun zuhudi imam tirmidhi ma yana da kitabun zuhudi an gane ko zuhudi ne mai isnadi ba irin wannan zuhud da muka yi ba dan biyar da dan goma an gani ba irin wannan zuhudin ba wannan zuhudin da muke magana gashi na abdullahi dan mubarak yau da rubuta shekara dubu da wurin ɗari uku da wani abu ba ne yau bane an gane a shekul albani ya tabbatar da ingancin hadisin a silsila sahiha hadisi na 2758 kuma ya ce kaunuhu maukufan la zoro? kasancewar hadisin ma mawqufi wannan ba wani matsala bai cutarwa saboda sahabi ne yi. fa ya tahaddasa an umarul gaibiya dan kun kalla hadisin magana yake kan al'amuran gaibu da Allah za a yi abu hurere iya ba da labarin lahira ya je ne ke daga annabi ya ji irin wannan ake ce ma hadisi marfu'i hukumi la tunu an tuqala bin ra'ayi duk abin da ya shafi abin da ke faruwa na lahira ko na cikin kabari da molin kawo ne bai iya faɗi a yadda Kowai sai yan ne ya faɗa zai iya sa a yadda to wannan ya sa abu ne daga asali daga annabi ya bi an gane ko sai ya ce fahuwa fi hukumin marfu'i yaƙinan da haka irin wannan hadisin yana ƙarƙashin hadisin da a hukunci ake ce masa marfu'i kuma a bisa ya yaƙini ne ake ɗaukar shi marfu'i ba a kan zato ba wala ma wa ƙadar uh, ruwaya marfu'an an gane ba ma kamar an ruwaito shi ta wasu hanyoyi waɗanda su kai tsaye annabi ne ma ya faɗi abin da ke hadisi a anan lokaci ya za a tsaya nan karatu kuma ce jibi ranar laraba kenan kowa da Allah ya tsaya kowa ya ɗan tsaya fasu ba hannukan lahunmu biyan duka ashadu Allah ilaha illa anta aksan turkawa tubu ilaika assalamu alaikum